Shekaru aru-aru kenan da wasu ƙasashen yammaci suka ƙulla yarjejeniyar cinikayyar makamashi da man fetur a tsakaninsu da ƙasar Rasha, wacce Allah ya baiwa tarin arzikin man fetur da iskar gas ɗin da take aikewa ƙasashen nahiyar Turai ta hanyar bututu biyu, inda na farko ke ratsa ƙasar Ukraine yayin da na biyu ke bi ta ƙarƙashin teku. la'akari da takunkumin tattalin arzikin da wasu daga cikin irin waɗannan ƙasashe suka kakaba wa rashar ne ya sa aka fara hango yiwuwar shugaba putin ya fake da waɗannan ma'adanai don mai da martani injiniya muhammad lawan gaya ƙwararre ne a kan sha'anin man fetur da albarkatun ƙarƙashin ƙasa. turai duka an ɗauka jimilla dangantaka su da rasha bisa ga iskan gas ya kai kishi 40 bisa 100 in ka ɗauki ƙasa-ƙasa letoni iskan gaskin da take sha dangantaka da rasha ya kai ɗari bisa ɗari ƙasar finland gomiya tara da shidda bisa ɗari ƙasar jamus kishi hamsin da biyar bisa ɗari ƙasar poland kishi hamsin da biyar bisa ɗari ƙasar faransa kishi 20 bisa ɗari ƙasar bulgaria kishi 77 bisa ɗari ƙasar italiya kishi 46 bisa ɗari duk ƙasashen turai ba ko ɗaya da zan da maka duk sun danganta da wannan yau in rasha ta ce na tsaida to wallahi lalle wannan ƙasashen mako biza na baka za su shiga cikin wani irin hali sai dai kuma idan wannan hasashe ya tabbata abin zai iya buɗe wa ƙasashen afirka irin su jamhuriyar nijar kofofin arziki saboda albarkatun mai da iskar gas ɗin da allah ya huwace musu arzikin man fetur da ke akwai libya da algeria da ma najeriya nan nijar da ya mana da shi in ka diba kuma nan kasan tamu ta Nijar inda muke da ma arzikin fetur wanda ke cikin kasa mai ɗimbin yawa wanda ba a yi tsammani tsamani muka zo muka ce za mu yarje shi ne nan sai abin da muka kwaɗi in kun diba kun gani ukraine abin da take samu duk shekara bisa ga gaskin da ke rasu kasa ta ta europe biliyan biyu na dola in kun ɗauka a sefa abin da ukraine ke samu miliyar dubu da ɗari zuwa miliyar dubu da ɗari biyu in mun san ciwon kanmu nan Nijar muna iya samun miliyar 700 zuwa miliyar 800 dangance da iskan gas da zai tasowa daga Najeriya ya bi Nijar ya bi Algeria kan ya ta kasar Turai. An yi katari a watan jiya jamhuriyar Nijar da Najeriya da Algeria sun rataba hannu kan takardun farfado da yarjejeniyar ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da zai fito daga Najeriya domin ratsa Nijar ya shiga Algeria kafin ya dangana da nahiyar Turai. sannan kuma yakin na rasha da ukraine na wakana a wani lokacin da nijar din ke gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man fetur domin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ta gabar teku ratsawa ta jamhuriyar benin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar